Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da gwajin makami mai linzami kirar ballistic da Koriya ta Arewa ta yi, tana mai albashin kare ƙawayenta Koriya ta Kudu da Japan da ke yankin. ko amurka ta ce har yanzu kofa buɗe take ta tattauna da hukumomin pyongyang don a samu maslaha sai dai kwanaki biyu kacal bayan wannan lamari kore ta arewan ta sake wani gwajin makamin yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To a ranar Talata da ta gabata ne jiragen yakin Koriya ta Kudu da na Amurka suka gudanar da atisaye a wani mataki na mai da martani ga Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi kamar yadda sakataren yada labaran fada white house karin jampek ta tabbatar karin kenan take cewa amurka da koriya ta kudu za su ci gaba da nuna haɗin kai tare da sauran ƙasashen duniya ba tare da ɓata lokaci ba a dai ranar talata pyongyang ta yi gwajin makami mai linzami ƙira ballistic wanda ake tunanin na ɗaya daga cikin makaman da ta baje kolin su a wajen faretin soji da ta gudanar a kwanan nan makamin da yana da ƙarfin da zai iya tafiya kilomita 4,600 wanda hakan ya ɗara makamai masu linzami da ta ƙera a baya ta kuma harba makamin zuwa yankin da ya kaikaici ƙasar japan inda ya haye ta kan ƙasar a wani abu da rabon da a ga irinsa tun shekaru biyar da suka gabata lamarin da har ya kai ga hukumomi suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka. Hakan ya sa ba tare da ɓata lokaci ba, Firayim Ministan Japan Fumio Kishida ya ɗauki waya ya kira shugaban Amurka Joe Biden. Shi da kenan yake cewa makamai masu linzami kira ballistic da kore ta Arewa ta harbo abu ne da ba za a taɓa lamunta ba, kuma za mu mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce a tasu mahangar Gwajin makamin da Koriya ta Arewa ta yi martani ne ga atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka, Japan da Koriya ta Kudu suke gudanarwa, wanda shine na farko tun bayan shekarar 2017. Gwamnatin Biden ta ce a shirye take ta kare ƙawayenta, amma kuma kofa a da take don a tattauna. Our goal remains the complete denuclearization of the Korean Peninsula. Uh, we remain prepared to engage in. Karen Jamfer kenan take cewa burinmu har yanzu shine a kawar da makaman nukiliya a ɗaukacin yankin ruwan Koriya. a shirye muke mu bi hanyar diflomasiyya ta hakika kuma mai ɗorewa don a samu maslahar da za a kawo ƙarshen wannan lamari saboda haka a shirye muke mu zauna da koriya ta arewa ba tare da wani sharaɗi ba da amurka a majalisar ɗinkin duniya ta nemi kwamitin sulhu na majalisar da ya kira taro don a tattauna kan yadda za a takaita makaman kare dangin ƙasar ta koriya ta arewa sai dai abu ne mai kamar wuya a ɗauki wannan kira da muhimmanci duba da cewa china da rasha waɗanda suka kasance mambobi na dindindin a kwamitin na dawa da ƙara ƙaƙaba takunkumin kare tattalin arzikin koriya ta arewa wanda hakan ke nufin kusan ya zama dole sai an bi ta farkin diflomasiyya da shugaba kim jong un a kwanan nan ne hukumomin pyongyang suka amince da wata doka wacce ta ba da dama a zauna cikin shiri don harba makaman nukiliya a wani mataki na kariya ga ƙasar Shugaba Kim Jong-un ya ce amincewa da wannan doka na nufin cewa ba gudu ba ja da baya a matsayar da mu ta ɗauka ta mallakar makamin nukiliya. Ana cikin wannan cece-kuce ne kuma sai Koriya ta Arewa a ranar Alhamis ta sake harba wani makami mai linzami da ya kai kaici Japan. Ko da yake a wannan karan mai tafiyar gajeren zango ne. Dama dai masu lura da al'amura sun yi hasashen aukuwar hakan bayan da Pyongyang ɗin ta yi gwajin makamin a ranar Talata. Nawoko Aoki jami'a ce a cibiyar Atlantic Council mai zaman kanta waje ke kara karfafa dangantaka tsakanin Amurka da kawayenta. North Koreans are um, are try, to take advantage of the situation. Um, Tace babu shakka Koriya ta Arewa na amfani ne da um, damar cewa hankalin Amurka ya karkata kan yakin Ukraine. Hakan kuma um, kamar wata dama suka samu na cimma burinsu. A makon da ya gabata, Koriya ta Arewar har ila yau ta harba wasu jerin makaman nukiliya kirar ballistic amma masu tafiyar gajeren zango. A lokacin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara Koriya ta Kudu da kuma yankin da aka haramta shi ga ayyukan soji. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin patrick da suwara da ta haɗa asalin rahoton sai julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya